Shisha ta bace mai ɗanɗano kala-kala da ake sha wuri-wuri a Agades ya kuma kasance abun yayi ga matasa. lamarin yawan shan shisha a yau ya ɗauka ma uwayen yara da kuma mahukunta hankali. Madam Ahmed Tunan Hadiza uwar iyali ce ba cikin wani ɓoyo ba na nuna ɓacin ranta da zulumi. Matasa ko a makarantu ko ina sun fada cikin wannan haraka ta shisha ba ka iya gane komi kuma ba a san irin abubuwan da ke iya biyo baya ba. Wannan al'amari ya dame mu sosai. Muna kira ga hukumomi su magance muna wannan matsala. Euh, euh, Yawan shan shisha na haddasa aibu ga lahiyar ɗan adam masana kulliyomin na jan hankali da kuma nuna irin cikas ɗin da ke akwai ga masu shanta alhaji adamu shugaban sashen da ke kula da lahiyar fannin kwakwalwa a babbar asibitin yankin agades na dauke da fashin baki mu saurare shi Yawan shan shisha gaskiya yana haddasa banna mai yawa. Da wannan tiyo da ake amfani da shi kana iya kamuwa da wata cuta. Kana ma iya yada cutar ga mutanen fadarka ko iyalinka ko ma unguwarka. Rashin lafiyar da ake saurin kamuwa da shi a zahiri shine babban tari. Wannan shisha tana iya kasancewa wani abin dogaro gare su ba su iya rayuwa sai da ita. Me yasa mahukuntan kwamin ba sa furuci a kai kalamun da ke fita kenan a bakin jama'a a Gadas da studio Kalangu ya tuntubi mahukuntan su nuna cewar wannan sana'a daman ba bisa ka'ida ake yin ta ba kenan ba a kan sanin su ne. amma za a ɗauki mataki nan da 'yan kwanaki kamar yadda Abubakar Ajuwal mataimakin farko na magajin garin kwamin ɗin Agadas ya faɗa. wani bada komin irban daga des a bangaren hukumomin birnin agadas nan ba da bata lokaci ba za a ɗauki wani ƙudurin hana shan shisha a wuraren taruwar jama'a na cikin birnin kenan muna kwantar da hankulan jama'a wannan lamari mu ma ya ɗauki hankalin mu mu ne kuma ya kamata mu yaƙe shi kuma za mu ɗauki matakai nan ba da jimawa ba les dispositions Dangance da wannan lamari, ko za a fuskanci aza doka mai hana sayarwa da kuma shan shisha a filayen da aka keɓe don shakatawar jama'a a nan Agadez kamar yadda aka yi a babban birnin Yame kwanaki masu zuwa za su ba mu haske.